بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya mana arziki ya ba mu dama da lafiya da ikon sake halartar wannan majalisi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha littafin sheikh nasiruddin albani wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin ihya sunna da yake a unguwar kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria yau uku ga watan daya watan almuharram sabuwar shekarar musulunci shekara ta 1439 hijiriya wanda ya dace da 24 ga watan tara shekara ta 2017 miladiya a yau insha Allah za mu tashi darasi na 128 a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wanda in yan uwa za su iya tunawa mun zo a ƙarshen littafin da yake magana akan bidiyo'i a dunkule da mutane suke aikatawa akan harkar jana'iza tun kafin mutuwa da kuma bayan mutuwar gaba ɗaya so muna bayani akan ma'anar bid'a da kuma wato kashe-kashenta da kuma illolinta yau insha Allah ta'ala zamu mu tike akan magana za mu yi ne akan wannan bid'a da malam albani yake magana don mutane su san tushenta su san kuma illolinta don su nisanci aikata bid'a ba wai a cikin jana'iza kadai ba a'a a cikin al'amarin addini duka gaba daya imamu shatubi allah masa rahama ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai da suka yi rubutu suka yi bayanai masu gamsarwa dalla-dalla dangane da illolin bid'a da hadarin bid'a a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinsa al-i'tisam a cikin littafinsa al ya yi babi mai zaman kansa da yake magana akan ذم البدع وسوء منقلب أصحابها سوكا da zargin bid'a da shari'a ta yi da kuma bayani akan mummunar makoma ga ɗan bid'a da kuma wanda yake aikata bid'a da sanannen abu ne cewa wato ita bid'a khurujun ne an siratul mustaqim bid'a fita ne daga hanya wacce take miƙaƙƙiya hanyar shari'a bid'a jefa mutane ne a cikin makanta da duhu kishiyantar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a cikin ayyukansa da umarninsa da hannunsa ga dalilai kamar haka abu na farko sanannen abu ne cewa duk mai hankali ya sani cewa bittajarubi wal khibrati sariya a duniya tun farkon duniya har zuwa ƙarshenta an sani cewa hankalin ɗan adam inda za a bashi shi shi kadai bai isa samar wa kansa abinda zai amfanar da shi a rayuwarsa ba kuma ya kore wa kansa abinda zai cutar da shi a rayuwarsa ba in ka ga dama ka ce ɗan adam da Allah ya yi shi dole yana buƙatar jagoranci a ce ya yi ko kar ya yi da ba don haka ba da Allah bai turo annabawa da manzanni ba da za a bar mutum da ra'ayinsa da son zuciyarsa da aikata abin da shi ya ga cewa wannan abin mai kyau ne a ra'ayinsa to me amfanin turo annabawa kowa ba sai a bashi biya allansa da kansa ba kenan wannan abu ne a hankalce ba tare da nasi ko aya ba misali kenan muna buƙatar jagoranci yanzu misali ɗaya don Allah ku duba a garin nan a Kano babban birni ne a Najeriya a tsakiyar garin Kano inda za a zo babban roundabout wanda ake zuwa hanyoyi suna haɗuwa uku hudu biyar idan ba wuta wutar lantarki ta danja da take barwa, jar danja da girin danja za ku iya kwatanta irin mugun gosulan da ake haɗawa kowa ra'ayinsa zai bi wannan fa ana cikin wucewa sai ga ya gaji da jira kawai bari ya so kansa shi ma wani ya ce bari ya bi shi shi kenan kawai sai a kama hayaniya hanya ta cakuɗe idan inda babu danja ne dole sai an ajiye mutum wannan mutumin mai hankali ne dan bid'a ne dan ahlus sunna ne kafiri ne musulmi ne ba musulmi bane ko ma waye da zai bada umarni kuma bi kai wallahi wani lokacin mahaukata ne masu ke tsayawa sau da yawa a garin nan akwai wuraren da mahaukaci ne ke tsayawa kuma mahaukacin ya bada umarni kuma abi in ya tsaya yayi haka sai ya kusan minti goma sha biyar ko ashirin yana hakan nan kuma da itace a hannunsa dole kuma a tsaya a jira shi watakila in mai hankali ne ko yalo fifa din ne yake barawa sai an mai magana amma mahaukaci ne sai yadda ta juya masa ko wani ya nuna masa ga ɗari ko ɗari biyu sai ya ce to ku taho ku taho ku taho ku taho kira yanzu ka duba daidai da hanya fa idan za mu tafi muna bukatar waye zai nuna mana mu bi ko kar mu bi don Allah mu yi wa kanmu adalci to sai addini shikenan kowa sai a bar shi faɗa abin da ya ga dama wannan mutum ɗin da kake gani wallahi idan ba nassi ne yake gudanar da shi ba zama zai yi ɗirka mutane akan abin da ya ga dama to ita bid'a ra'ayi ne son zuciya ne kishiyanta shari'a ce shi yasa ake sukan musulmi kar ya aikata ta Allah sa 'yan bid'a suna ganewa Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ya turo annabawa ya turo manzanni ya ce waɗannan kar a basu su kadai lalle a jagorance su a ce ku yi ko kar ku yi kuma da ba a turo su ba da rayuwar mu ba ta yi kyau kamar haka ba wannan kenan um, hankali shi shi kadai ghairu mustaqil albattata hankalin mutum shi kadai bai isa ya tsaya a tsayuwar kanshi ba bai zai yi ba in ko ya tsaya to akwai ra'ayi da son zuciya a ciki dole sai ya bi ra'ayinsa dole sai ya bi son zuciyarsa kuma bai kamata a gina wani abu na rayuwar dan adam akan tunanin wani mutum shi shi kadai ba dole a samu asli tushe mai karfi mai kwari da za a dogara da shi wanda za a miƙa wuya a sallama alal itlaq harka ta lahira harka ta gaibu harka ta cewa Allah ya yi kaza ya yi aljanna ya yi wuta a bautawa Allah a yi masa kaza a yi masa kaza bai zai yi wani dan adam kawai ya zo ya zauna saboda ya kai ya nuna karansa ya kai tseho kawai ya dora mutane ya ce ga abin da za a yi ba zai yi ba sai da wahayi shi yasa manzon Allah shi kansa Allah ya ce wa ma yantaku anil hawa in huwa illa wahyun yuha mahu shadidul quwa annabi baya magana akan ra'ayi baya magana akan son zuciya duk abin da yake faɗa wahayi ne cewa ake yi ya faɗa idan yayi shiru sai ma'ana shari'a ce ta shiru idan yayi magana to shari'a ce ta yi magana abu na biyu shari'ar musulunci din nan da ake magana a kanta ja'at kamilatan shari'ar musulunci ta zo a cike da harkar jana'iza da harkar da ba ta jana'iza ba duk shari'a babu wata tawaya la ta tamilu ziyalata wala nuqsan shari'ar Allah ba ta bukatar wani ya mata ƙari ko ya mata ragi ba a bukata saboda Allah ya faɗa a cikin suratul ma'ida aya ta uku a cikin ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina yau hajjin ban kwana kenan Allah ya ce yau na cika muku addinin na kammala shine akmaltu lakum dinakum hada dinul ladhi natakallamu anhu wannan addini da muke magana a kansa Allah ya ce na cika muku addini kuma na yadda muku addinin musulunci shine addinin ku to Allah ya cika mana dan me zamu zo muna lalima lalima muna rabe rabe muna daukan abin da ba aya babu hadisi a ciki muna bin ra'ayin wani ga hadisin irbadu bin sariya hadisi sahihi riwayar imam muslim da waninsa cikin malaman sunan annabi yayi wa'azi wata rana irbadu bin sariya ce manzo Allah ya mana wa'azi wa'azin da ya girgiza zuciyarmu ya kada mana idanuwanmu suka yi ja muka ce ya manzo Allah wannan wa'azi kamar dai ban kwana kake mana zaka tafi zaka koma ga Allah annabi ya ce da su taraktukum alal bayda lailaha ka nahariha lailuha ka nahariha na bar ku akan farin hanya farasol tas daranta kamar rananta duka gaba ɗaya ba abin da na bar muku a cikin duhu wala yazigu anha ba'di illa halik ba wanda yake kaucewa hanya ta da na bari sai halakakke wa man ya'ish minkum tun a lokacin sahabbai annabi ya gaya musu sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tsawon kwana a cikin ku fa sayaraktilafan kasiran to lalle zai ga sabani mai tarin yawa Allahu akbar duk wanda ya tsawon kwana in ji annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga sabani mai yawa a cikin wannan addinin fa alaikum bi sunnati Allah ya masa wahayi ya sanar da shi ku riko da sunnata idan aka yi sabani wancan yayi can wannan yayi nan wannan yace kaza wannan yace kaza ku riko da sunnata kaga annabi ya yanke mana hanzari ko da kun ga ana sabani masu ra'ayi suna faɗar ra'ayinsu ku nemi ina sunna take fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin da kuma sunnar halifofina hanyar su shiryayyu masu shiryarwa waɗanda suke shiryayyu ne annabi ya ce rashirin almahdiyin addu alaiha bin nawajizi ku yi kamu ku yi riko da wannan sunna tawa da tasu ɗin, da haƙwaranku masu ƙarfi ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ku yi nesa da bid'a a cikin hadisin wa iyyakum muhdathatil umur ku nisanci abubuwa da aka kirkire su a cikin addini za mu zo mu faɗi waɗannan abubuwan da aka kirkira musamman a harkar jana'izan nan yawanci bidiyo'i suke jagorantar mutane kuma a hana mutane magana a makabarta kana gani ana bid'a amma ba za ka iya magana ba saboda shekaru aru aru an tabunna mutane da wannan tsarin na bid'a kai da za ka zo kai maganar kai ne kai ne abun suka kai da za ka yi magana a makabarta a daina daga kabari yana tudu a lokacin za a fara hantararka ana zarginka kamar ka zo da wani abu sabo alhali su suka kawo sabo suka mai da shi tsoho dole annabi ya hana daga kabari annabi ya ce kabari iyakacin tsawonsa take daya komin ruwan da ake a garinku me amfanin masu kula da kabari masu gyara shi in ya roza ya ba sai su dada cike shi ba amma a zo a gina kabari a tudu kaga har ya kai sama da gwiwar mutum wani ma a gina masa bulo da bulo wani a sa masa tayil wani a sa mai siminti wani har da karafuna wani har rila ake masa akan kabarinsa subhanallah ba kai sakai magana ba saboda sunnar ta mutu bid'a ta zama ita ce sunnar yanda mutane suka ga dama haka suke subhanallah shari'ar musulunci cikakkiya ne amma shi ɗan bid'a kamar yana faɗa cewa shari'ar lamta timma wa annahu baqiya minha ashiya yajibu aw yustahabu istidrakuha kamar nunawa yake cewa shari'ar nan bata cika ba lalle ya kamata ko wajibi ne ko abu ne wanda yake mai muhimmanci sai an cika ta wannan abu duk wanda ya kawo wani abu sabo wanda annabi bai yi shi ba bai ce ayi ba ha to kamar yana nuna cewa annabi ya bar wani gibi ne shi kuma ya kawo zai cika ce wannan gibin bai yadda da ƙudurin cewa addini ya cika ba don ku da haka ne da ya haƙura da abin da annabi alaihi salatu wasalam ya zo da shi ibnul maji shi'un ya ce ya ji imamu malik allah ya masa rahama yana faɗa imamu darul hijira ya ce da fil islami bid'atan yaraha hasana duk wanda ya kirkiri wata bid'a a cikin musulunci yana ganin wannan bid'a din kyakkyawar abaci in ji maliku duk wanda ya kirkiri wata bid'a a musulunci yana ganin wannan bid'ar abu ne mai kyau faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risala hakika ya raya cewa annabi Muhammad ya ha'inci manzancin da Allah ya turo shi riyadu billah Imam Malik yace saboda Allah yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fama lam yakun yawma idhin dina duk abinda a wancan lokaci bai zamanto addini ba fala yakunu al-yawma dina to yau ma bai zai taba zamantowa addini ba kasan me suke cewa kun tsaya kuna ƙauyanci a addini abubuwa sun canja yanzu lokacin annabi akwai mota ne lokacin annabi akwai waya ne lokacin annabi akwai kaza ne duk abubuwa sun canja kuna ƙauyanci a addini kun ce wai sai dai a rike tsarin annabi kawai lokacin annabi akwai naira ne akwai biya ne akwai dubu ɗaya ne akwai ɗari biyar ne akwai waye waye haka suke rudar da mutane suke kidimar da mutane wannan kuma wani dan boko ne wayayye wai wai shi kuma yana sukan ahlu sunna saboda sun ce a riko da abin da annabi ya zo da shi ce in ban da rudewar kwakwalwa ta mutanen mu da rashin wayewa ba ƙauyawa wai ahlu sunna ne ƙauyawa an ci gaba a duniya an kera jirgin sama an yi an yi an yi rocket an yi wane ne an yi wa suna ta cewa wai a koma wai wai tsarin shekara yau dubu nawa da tsarin da annabi ya tafi ya bari yaushe za a mai da mutane akan tsohon tsari Wallaha haka suke gaya mutane malamu wani ma da ya sha iska sai ya ce me yasa ba kwa cewa mutane sa riguna irin na lokacin annabi me yasa ba kuma yadda su suka sa riguna irin lokacin annabi ba me yasa ba ku rinka gina gidajen ku irin na lokacin annabi ba tun da kun ce abi annabi me yasa ba ku ci saka huluna irin na annabi ba me yasa ba ku saka takalma irin na annabi ba me yasa ba ku ci abinci irin na annabi ba me yasa ba ku yi kaza irin na annabi ba yan addini irin na annabi wai wannan ana sukan ahlus sunna ne saboda sun ce a yi riko da abinda annabi ya zo da shi wai wannan al'umma ta kai lokacin da za ta ce addinin annabi sunnar annabi tsohon tsari ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un imamu shatibi yake cewa duk wani dan bid'a to haƙiƙa yana gaba ne da kiyayya da shari'ar Allah kuma yana jayayya ne da ita ya ce saboda shari'ar musulunci Allah ya ayyana ta ne don ta biya wa ɗan adam bukatunsa da suka dace da shi da Allah ya san bukatun ya yi masa tsarin da ya dace ne da shi kuma ya tsayar da al'umma da halitta a kan wannan tsari bil amri nahyi ta hanyar ya umarci mutum ya hana shi wal walwa'idi ta hanyar ayi alkawali mai daɗi da kuma narkon alkawari ga wanda ya saba wa Allah kuma Allah ya yi bayanin cewa dukkan alheri yana cikin shari'arsa kuma abin da annabi ya zo da shi wa anna sharra fi ta'addiha sharri kuma yana cikin ƙetare abin da annabi ya zo da shi wannan shine abin da Allah ya tsara kuma shi ya halicci mutane shi ya fi kowa sanin halin mutum sai ya ce mutum ɗin ga yadda zai rayu ya ce li'anna Allah ya alamu wa nahnu la alamu. Allah ya sani amma mu ba mu sani ba Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahmatan lil alamin dan tausayi ne ga halittu gaba ɗaya shi yasa Allah ya turo annabi ba wai dan yana da tsananin buƙatar annabi zai taimaka masa bane ba a'a taimakon mu zai yi mu dan Allah baya buƙatar taimako a wajen wani dan adam to dan bid'a yana kore wannan manufar gaba daya yana ganin cewa akwai wasu hanyoyi daban wanda shari'an nan ba ta dube su ba kuma za su yi wa dan adam amfani kuma abinda shari'an nan ta ayyana laysa bi muta'ayyin yana ganin ya fi shari'a sanin abin da ɗan adam ya kamata ya dace ya dace ya aikata shi yasa za a ce a aikata kaza sai ce shi ma ga nasu a aikata suna da salatansu daban ba na annabi ba suna da zikiransu daban ba na annabi ba suka kafa wa waɗannan zikirai lada ba irin ladan da annabi ya faɗa a nasa zikiran ba suna da salloli irin nasu da addu'o'i irin nasu kai challenge din shari'a ne ma bid'a istidraki ne ga shari'a kuma shi dan bid'a yana ganin cewa ya san wani abin da shari'a ba ta san shi ba Umar ibn Abdulaziz ibn Abdulaziz Allah ya ƙara masa rahama da jin kai wata rana Adi bin Arta ya rubuto masa takarda yana neman sa dangane da wasu 'yan bid'a 'yan kadariya da suka takura masa ya rasa yadda zai yi da su ga abin da Umar ya rubuta masa don Allah bari ku ji abin da Umar ibn Abdulaziz yake faɗa yana ba da shawara ga wannan bawan Allah Adi ibn Arta yace amma ba'du maganan manya kenan yace fa inni usika bi taqwallahi wal iktisadi fi amrihi wattiba'i sunnati nabiyih sallallahu alaihi wasallam wannan shine mabudan wasiƙa wa tarki ma ahdatha al muhdithuna fi ma qad jarat sunnatuhu wa kufu mu'natahu fa alayka bi luzumi sunnah fa inna sunnata إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا وهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيه أحرى فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ma ahdathahu ba'dahum illa man a gaira sunnatihim wa raghiba bi nafsihi anhum innahum lahumus sabiqun faqad takallamu minhu bima yakfi wa wasafu minhu ma yashfi فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر لقد قصر عنهم آخرون فغلوا wa annahum bayna dhalika la'ala hudan mustaqim ya rufe wasiƙarsa da ce da shi fa inna sunnata inna ma sannaha man qad arafa ma fi khilafiha fa huwa maqsudu yace yawa shikenan ya tsaya anan gurin ga wasiƙar Umar ibn Abdul zuwa ga wannan bawan Allah Adi bin Arta yace bayan haka ina maka wasiya ka ji tsoron Allah kuma ka taƙaitu akan umarnin Allah kawai abinda Allah ya umarce ka ka taƙaito a kansa sannan kuma ina maka wasiya ka bi sunnar annabin Allah ɗin sallallahu alaihi wasallama ka yi riko da sunnarsa Ina maka wasiya wa tarki ma ahdasahul al ka bar abin da 'yan bid'a suka kirkira na bid'a cikin abin da sunnar annabi ta gudana a kai kuma aka isar maka aka ɗaukan maka nauyi a kan shi an riga an maka aikin duk da ya kamata a yi ma bi biluzumi sunna na wasiyance ka da ka lazimci sunna ita wannan sunna da ake cewa sunna sunna sunna abi sunna abi sunna wanda ya sannanta wannan sunna din shine wanda ya san meye sabanin sunna din duk abin da ya saba wa sunna na kuskure da ainihin wato kaucewa da wauta da zurfafawa da wuce gona da iri wanda ya ce abi sunnar ya fi kowa sanin waɗannan abubuwan shi yasa ya ce mutane su bi wannan kasu su bi wancan ka yaddan makanka da abin da magabatanka sahabbai da tabi'ai suka yardar makansu ya ce wallahi waɗannan mutane sahabbai tabi'ai a kan ilimi suka tsaya kuma da ido mai gani suka ga abin da suka gani na gaskiya kuma suka kame akan abin da aka ce su kame kuma su suka fi ka sanin haƙiƙanin yadda al'amura suke na addini da kuma kishiyarsa kuma idan falala ne to su suka fi kowa falala idan kuka ce ai akwai abubuwan da suka faru a baya wanda su ba su san su ba ka san haka ake faɗa ai abubuwa suna faruwa na zamani wanda waɗancan ba su san su ba ya ce to duk abin da ya faru in ne na addini ne in dai sunansa addini ne aka yi shi a bayansu su ba su yi shi ba to wanda ya yi shi din nan ya bi sunnar da ba ta su bane kenan so ake a ce maka babu wani abu na addini kam da sunan addini da za a ce a yi shi a samu lada wai da za a ce waɗancan mutanen ba su san shi ba kuma ba su yi shi ba wani ya zo ya ba wa mutane shi ko zikiri ko salati ko wata ibada babu wani abu wanda suka kawo ma yaushe aka gama yin sa ballantana wani ya zauna ce ya yi mafarki a cewa an shi kaza ko an ce aikata kaza wanda ya kawo wannan to ya kyamaci bin su ne ya ce wallahi waɗannan su ne magabata na ƙwarai faƙad takallamu minhu bima yakfi sun yi magana iya abin da zai isa sun yi magana kuma sun yi sun sifanta duk abin da za su sifantawa irin abin da zai gamsar ya ƙosar da mutane duk wanda ya wani abu ba kamar nasu ba to ya a addini wanda ya wuce su kuma wannan kuma hasararren mutum ne akwai waɗanda suka takaita suka kisi addinin irin nasu suka wuce gona da iri kuma abinda aka ce su yi ba su yi ba sai suka kirkiro wani abu sabo su waɗannan magabata su ne suke kan shirya ta kwarai-kwarai da gaske wannan wasiƙa ko wannan sako na Umar ibn Abdulaziz yana gaya mana duk yanda za mu inda akan addini ne mu tuntuɓi magabatan mu me suka yi sai mu yi abinda ba su yi ba mu haƙuri da shi to wannan fa malam shine babin da ake ta tafka rikici tsakanin yan bid'a da ahlus sunna shi dan bid'a yana ganin akwai kofa da za a iya kawo wani abu sabo a addini a ce a yi shi kuma dan sunna yana ganin ya yi riko kamkam da abin da aka ce a yi kawai bai yadda aka wa sabo ba in sallah ce a yi irin ta lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam idan zikiri ne a yi irin na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa in salati ne a bawa mutane irin wadda annabi ya bawa mutane babu wani addini babu wani wata ibada da wani a yanzu saboda zauki ko shauki ko wajadi da zai sa ya kawo mutane wani abu sabo ya dora su a kai a haƙura da abin da annabi ya ce ai kuma annabi ya isa ya kai matsayinsa darajarsa kimarsa ta kai ta isa a ce a wadatu da abin da ya zo da shi akwai wani wanda ya san addini ne bayan annabi yanzu akwai wani wanda yake da'awar cewa ya fi annabi sanin addini ko zai zo da wani abu mai amfani ga al'umma a addini ko salati ko zikiri ko tasbihi wanda annabi bai zo da shi ba ko wani nau'i na ibada a zamanance yaya kuke batar da mutane yaya da hankali kuke ɗauke mutane daga abinda da manzon Allah ya zo da shi kuma kun ce ku masoya annabi ne wai an tambayi wani wai yaya kake al'amarin rayuwa kai ce ai ni ba abin da nake gani sai annabi kawai ya duk abin da na gani sai annabi ko mawaki ne fa kuma annabi ya hana waka <laughs> amma saboda ya rena mutane hankali hira ake da shi a rediyo ce ake ai shi komai ya gani kawai muhammadu yake gani kawai ya je wani gari ne zai wata cewa cewa ana hira da shi a rediyo ake cewa to me za ka ce ga mutanen garin nan ya aka ka tsallako ka baro garin ku kano ka tafi jihar kaza ya ce shi dai a saninsa duk garin nan da ya zo gaba ɗaya garin nan bai ga makiyin annabi ba kowa yana son annabi a garin nan kuma akwai arnafa a garin <laughs> zai lale su kenan zai je ba da kasida an jima kenan to haka ake wai waɗannan su ne fa ake su ne wai aka kalla wai waɗannan mutanen wai wani mutanen ashirarun nasu mawaka fa wai waɗannan wai a gurin su ake sanin san annabi wai su suke koya mutane wai bikin annabi an canja gaskiya da gangan an mai da jahilai su ne jagororin mutane mawaƙin da zai zo yana waka ana sallar la'asar ba zai tashi ba ya zo ya kafa fiyano ɗinsa da kayan sa. ana magariba a masallatan unguwa suna tafka kiɗa an fito musu da matan aure da 'yan mata balagaggu ana kira kuma ana kiran annabi wani abu sai garin nan kuma ana sallah a can kuma kowa ya rai masoyin annabin na gaskiya wallahi ya kamata mutane su ji tsoron Allah wallahi mutane su nemi su dawo kan ilimi su dawo kan nassi da gangan aka raba mutane da bin nassi sai ake dora su akan ra'ayi duk wanda ya ɗauke ka daga kan alkitabu wa sunna to mai sauƙi ne ya ɗora ka akan ra'ayi da son zuciyarsa kuma idan ka yadda za iya rayuwa ka addini ba a ƙarƙashin tsarin alkitabu wa sunna ba to ka yadda ko wata ran za ka wayi gari kana addini irin ra'ayin wani ko ka shirya ko baka shirya ba abu na hudu in ji imamu shaɗibi yake cewa shi ɗan bida ya ajiye kansa wani matsayi ne da yake wato kaman raibal ne na shari'a wani kishiya ne na shari'a yana sabantan shari'a in shari'a ta ce kaza shi kuma dan bida sai ce kaza sunna ta ce kaza bida kuma ta ce kaza Allah dai da ya halicci mutane shi ya cancanta ya ba su shari'a ba wai wani wanda ba shi ya halicce su ba shi ma yana cikin halitta da المبتدئ في دين الله قد سير نفسه نذيرا ومضاهيا لله mai kirkirar bidaya a cikin addinin Allah ya mayar da kansa yana kishiyantar shari'a ne yana kishiyantar Allah haisu shar'a ma shari'i ta yadda yake yin shari'a tare da shari'a shari'a ta faɗa shi ma ya faɗi nasa kuma ya buɗe ƙofofi na saɓani tsakanin al'umma dan wasu za su ce za su bi shari'ar wasu kuma za su ce za su bi shi gaga ya raba kan mutane abu na biyar ita bid'a bin ra'ayi ne da son zuciya shi hankalin mutum in dai bai bi nassi ba to ya bi son zuciya ne ɗayan biyu ne hankalin ɗan adam yanda Allah ya yi shi in dai bai bi Allah ya ce annabi ya ce ba to lam yabqa lahu illa al-hawa wa shahwa ba abun da ya saurawa hankalin sai dai ya bi son zuciya da shahawarsa kuma ga abun da Allah ya ce akan bin son zuciya da sha'awa ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa Allahu akbar annabin Allah dawuda dan gidan Suleiman ai dan wannan dan baban Suleiman Allah ya ce kada ya bi son zuciya wala tattabi'il hawa fayudillaka fayudillaka an sabilillah Allah ce innal ladina yadilluna an sabilillahi lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab annabin Allah ya ce da shi kar ya bi son zuciya kar ya bi ra'ayi ka yi hukunci wa mutane da gaskiya idan ka bi son zuciya da ra'ayi to wannan son zuciya da ra'ayi zai kautar da kai daga hanyar Allah waɗanda suke kaucewa daga hanyar Allah suna da azaba mai tsanani saboda abin da suka bari na ƙin bin gaskiya ranar hisabi ranar tashin alkiyama kaga anan ayar sai Allah ya taƙaice hukunci a cikin al'amura guda biyu ba su da na uku na farko dai ko dai ka bi gaskiya ko ka bi son zuciya ko ba ka bane ko ka bi gaskiya ko ka bi son zuciya me gaskiyar Allah ya ce annabi ya ce me son zuciyar kishiyar haka to ku ɗora mutane akan alkitabu suna mana ku hutar da su ku hutar da kanku ba a bawa hankali dama ba a nan ba a ce mutum ko ya bi gaskiya ko ya bi son zuciya ko ya bi hankalinsa ba kai kanka da kake ganin mai hankali ne ba mahaukaci ba to ba a baka dama ka bi tsabar tsagwaron hankalinka ba hankalin naka cewa aka ka murda shi ya bi Allah ya ce annabi ya ce lafiyayyen hankali baya saba wa maganar Allah wala tuti man aqfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta haka Allah ya ce wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah ba wanda ya fi bata irin wanda yake bin ra'ayinsa da son zuciya ba tare da bin shirya daga Allah ba tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana bayani dangane da bin ra'ayi da son zuciya ba abin da ke kai, mutum illa ga halaka da tabewa ya ce kullin ladina Allah ce قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين waɗanda suke neman su yi wa kansu zaɓi ba na Allah ba Allah ce to ku bani labari da ilimi inda gaske ne me ilimin da Allah ya faɗa shine ilimin am kuntum a idh wasakumullahu bihadha kuna nan ne lokacin da Allah ya muku wasiya yace ai wannan kenan Allah baya so a yi wani abu in ba abin da ya ce a yi ba am kuntum shuhada idh wassakum Allah bi hadha faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban liyudilla an-nas ilm Allah ya ce ba wanda ya fi kowa zalunci irin wanda ya wa Allah ƙarya dan ya batar da mutane waɗanda suke ɗora mutane akan bid'a su sa su su aikata wata ibadar da ba Allah ya ce ayi ba ba annabi ya ce ayi ba sun yi wa Allah ƙarya ne kuma sun batar da mutane قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله افتراء ما افتراء كركير القرية والله تبارك وتعالى قد ضلوا وما كانوا مهتدين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا صفر كافرين يفترون على الله الكذبة سنة الله كريا afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman min wanda yake bin ra'ayi ya bi son zuciyarsa ya mai da son zuciyarsa shine allansa abin bautarsa ittaba'a hawahu ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi وبصره وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله Kana da wani wanda zai shirye da kai ba Allah ba da yake abu na biyu shine alqur'ani a cike yake da ayoyi masu tarin yawa da ba za mu iya faɗan su ba a nan duka dangane da suka da zargin yin bid'a a cikin addini ba sai a cikin jana'iza kaɗai ba yan uwana ina ce muku wannan wallahi a babin rana ne saboda akar makallahu mala akwai abubuwa da yawa da zamu zo mu karanta a littafin nan wanda mutane za su sha mamakin su a ce bid'a ne kuma a nan ne za gane dan zunzurutun karatun littafin yana cikin bayanin bidiyoyin nan to yana da kyau ka gane illar bid'ar kuma alhamdulillah duk abin da za a gaya ma za a gaya maka a ina ne aka nakalto aka ce bid'a ne dadewa muna yi ya ku yan uwana ba shike mai da abun shari'a ba dan an dade ana yi ko dan mu a garin nan haka muke yi mu haka muka saba kar a ce mana a'a a'a ba shike mai da shi ya zama sunna ba tunda ku annabi bai ce ai ba ha ba zai zama sunna ba ba zai zama shari'a ba alqur'ani ya yi zargi dangane da bin bid'a kishiyantar addinin Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala kaɗan daga cikin ayoyin Allah ce huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah Allah shine saukan maka da littafi a cikin littafin akwai ayoyi muhkamai masu ma'ana guda ɗaya ana faɗa zahiri ma'anarsu ta fito ta bayyana a fili kuma su ne mafi rinjaye a cikin littafin Allah akwai kuma ayoyin da suna iya ɗaukan ma'anoni guda biyu ko sama da haka wata ma'anar ma za ta iya rikitarwa mai san zuciya sai ya ɗauki ma'anar da za ta rikitar ɗin ya ɗora mutane a kai don ya ɓatar da su fa na fi qulubihim zaygh waɗanda suke zukatansu akwai karkata haka Allah ce karkata to suna bin abin da yake mai rikitarwar don neman fitina su ɗora mutane akan ra'ayin da suke so kuma su fake da aya shi ai ga abin da Allah ya ce wannan aya ɗin tana daga cikin manya-manyan shawahid waɗanda ake kafa hujja da su akan bai halatta a ɗora mutane akan kishiyar abin da Allah ya ce su yi ba ya zo a cikin hadisi nana na Aisha Allah kara mata yadda take cewa na tambayi manzon Allah akan wannan aya din fadin Allah fa amman ladina fi qulubihim zaygun yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha ta'wili Aisha ta tambayi annabi yace da ita fa idza ra'aitahum ra'aitihim fa'rifihim idan kin ga irin waɗannan mutane to ki gane su waɗanda kullum ƙoƙarin su dora mutane akan kishiyar ko akasin abinda Allah ya ce ya inganta an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan aya din har zuwa karshen ta manzo Allah ya ce idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu idan kun ga waɗanda sun zo sukan bi fassarar da za ta rikitar da mutane su dora su akan ra'ayi son zuciya sabanin abin da qur'ani ya tafi akan shi to waɗannan ku gane su fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum sune waɗanda Allah ya ambata ya ce a nisance su kuma wato a guje su lallai kada a bi su kaga kenan annabi da kansa ya ce in an game rikitar da mutane to kada a bi shi yanzu misali akram kallah shi dan bid'a fa zai iya dauko ayoyin alqur'ani ya ta zuba maka ya dora sa kai a rediyo suke tallata ta arha kyauta kowa yana ji saboda suna ribatar mutanen da suka ajiye a gabansu sun ƙi su basu su yi karatu na gaskiya sun ƙi su basu su haddace ƙur'ani su san shi ɗaka da waje kuma su ma ƙur'anin ba su goge ba ba su ƙware a cikinsa ba sun ƙi su basu su san sahihiyar sunna so suka gina su kwakwalwarsu komai aka kawo musu su loda musu kawai babu rariyar tacewa saboda wannan ba da dama ne bude kofa ne na cewa duk abin da suka mu su faɗa ɗauko littafi a saka littafi a gaba a ɗauko a karanto a gaya maka ba shi ke nuna abin da aka gaya maka gaskiya ba ne don akwai littafin banza akwai littafin da duk ƙarya ne a ciki sai suka shigaltar da su da waƙoƙi da bayanin karamomi da ƙasidu mutum da an taba shi da ya sha iska kawai sai ka je yana wake-wake ai sai ka sha iska ka ja aya ka ja hadisi haka ake yi ba mutum ya zo yana ta waka ba me waka to ku gane idan mutum yana so ya maka illa idan baya so ka gane gari kaza hana ka bin hanyar garin zai yi sai ɗora ka a wata hanya da ba ta garin ba sai ka je ka ɓata a hanya ba za ka iya kaiwa garin ba haka mutu to haka suke wa mutane yan bida shi sa alhamdulillah za ga tsagwaron zunzurutun karatu duk inda ka ga ana yin karatu a masallatai magariba da isha'i ba fashi za ka ga masallatan alusunna ne insha Allah ƙura'ani kaga samari suna tsayawa ana koya musu qur'ani dalla dalla su iya karanta shi har su yi sauka ahlus sunna ne a dawo abi fassararsa fassara ingantacciya mai kyau kuma ana taka tsantsan ana fassara wa mutane irin yadda malamai magabata suka fassara in an fassara sai a ce haka ibn kasir ya faɗa haka dan abbas ya faɗa haka abdullahi dan mas'ud ya faɗa haka sayyidina abubakar ya faɗa haka sayyidina umar ya faɗa duk fassarar da aka yi ana lika mutane a haɗa su da magabata su ma haka suka faɗa sai ahlus sunna darussa magariba isha'i bayan la'asar bayan asubahi bayan kaza karatu a sa littafi a sauke a ɗauko wani a kawo a daɗa kawowa wani sai masallatan ahlu sunna saboda ba sa jin haufi su gaskiyar suke so su gaya mutane su ko waɗancan sai dai su yi ta faɗa da karatun ai ta yakar matasa don sun ce za su karantar da sunna a cikin unguwarsu a masallatan unguwarsu to shi yasa muke gaya mutane kullum a taɓa makaranta ai karatu duk wanda ya samu dama ya haddace qur'ani wallahi idan Allah ya maka arziki ka haddace qur'ani ka samu kaso mai tsoka a cikin fahimtar addini hadda qur'ani yana da muhimmanci don ku insha Allah a dai qur'ani wani bai zai zo ya maka walawala ba kuma da ya aya jawo aya ba daidai ba ka sani abin da ya saura maka sanin fassararta ka haddace ma ballantana sanin fassararta to wannan muhimmin jiddan ɗaliban ahlus sunna makarantun ahlus sunna masallatan ahlus sunna makarantun matan aure ne makarantun ina ne mai da hankali akan qur'ani ai ta hakuri da sannu sannu hawainiya take tafiya lagos ko ba haka bane ba wata ran wallahi a ce an sauke an gama ko ba haka bane ba masallatai nawa ne suke dauko qur'ani suna karanta a hankali hankali sai a ce yau sauka zamu yi abdullahi dan abba zai ce Allah ya fada cikin alqur'ani yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar kiyama ita ce ranar da wasu fuskoki za su yi fari su haske wasu fuskakoyin kuma za su yi baki dan abbas ya faɗa ce da wujuhu ahli sunnati fuskokin ahli sunna za su yi haske a ranar tashin kiyama in ji abdullahi dan Abba ya ce wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati fuskokin yan bid'a kuma su ne za su yi baki kirin yawmul qiyamati ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye idan muka komo kan hadisan manzon Allah an-naqlu sahih al-manqul an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi suna da yawa ba za mu iya ambatawa ba su. kadan daga cikin su shahararrun hadisai annabi ya faɗa riwayar imam al-bukhari talikan bi sigatil jazmi kitabul buyu manzo Allah yana cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun a riwayar muslim man amila amilan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wannan hadisin na man ahdasa fi amrina da man amila amalan laysa alaihi amruna wannan hadisin shine ɗaya bisa ukun musulunci addahul ulama usulusal islam malamai sun irga shi shine 1 over 3 din musulunci kamar ka ce idan an zo an yi bayanin musulunci ɗaya bisa uku to wannan hadisin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun ɗaya ne bisa ukun musulunci saboda ya faɗa ba aikin da za ka aikata sai da umarni duk abin da ka yi ba annabi ya ce ka yi ba an mayar maka muslim ya da hadisi daga jabir bin abdullahi manzo Allah ya kasance yana faɗa a hudubarsa amma badu ko yaushe in ya huduba manzo Allah yana faɗa saboda ya tsoratar da mutane sharrin bid'a khairul hadisi kitabullah kullum ana faɗa ma ya kamata mu gane ma'anar wannan mafi alherin zance littafin Allah kamar annabi cewa yake ku mai da hankali akan sanin alqur'ani littafin Allah dan shine khairul hadith wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace mafi alherin shari'a shiriyar muhammadu kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar manzo Allah cewa yake duk wata shari'a in ba ta annabi muhammadu bace ba shari'a bace ku bi shari'ar annabi muhammadu ya ku yan uwana musulmi yace wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura abubuwan da aka kirkire su sababbi a cikin addini wa kullu bid'atin dalala annabi yace duk wata bid'a ce duk wata bid'a bata ce a wata riwaya annabi hudu ba yake sai wa Allah yabo ya gode wa Allah tabaraka ta'ala da abin da ya cancanta sai ce man yahdi Allah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa khairul hadisi kitabullah wa khairul hadi huda wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a kullun in yazo hudu ba sai ya faɗi wannan imam an-nasa'i ya kara ce a riwayarsa wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dhalal fi nar duk wata bata bata ce kuma duk wata bata tana cikin wuta an ambato cewa sayyidina umar dan khattab yana huduba da irin wannan huduba shi ma ya dora irin abin da annabi yake faɗa na tsoratar da mutane akan bid'a shi ma haka yake abdullahi dan mas'ud shi ma mawqufan da marfu'an shi ma yana faɗa Allah ya masa rahama yana cewa fa ahsanul kalami kalamullah wa ahsanul hadi hadi muhammadin ألا وإياكم ومهدسات الأمور فإن شر الأمور مهدساتها إن كل مهدسة بدعة عبد الله بن مسعود غير أنكم ستحدثون ويحدث ويحدث لكم فكل مهدسة ضلالة وكل ضلالة في النار shi ma hudu ba yake duk ranar alhamis shi kuma a masallacinsa sai ya tsoratar da mutane akan sharrin bid'a shi abdullahi dan mas'ud ibn majah ya ruwaito shi ma daga abdullahi dan mas'ud yace annabi fa ya gaya muku ya ku al'umma iyyakum wa muhdathatil umur fa inna sharral umuri muhdathatuha wa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala abdullahi dan mas'ud shahararren magana ne shahararren nassi ne cewa yana yawan faɗan wannan a koyaushe manzon Allah ya faɗa hadisin Abu Huraira Imam Bukhari ya ruwaito cewa man da'a ilal huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man yattabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a duk wanda ya kira mutane zuwa ga shari'a Allah zai bashi lada kwatankwacin iya jama'ar da suka bi shi idan ka kira mutane zuwa ga shari'a a ina ake gane shari'a magana Allah magana annabi sallallahu alaihi wasallam wa man da'a ila dalalatin kana alaihi min al-ismi mithlu asami man yattabi'uhu duk wanda ya kira mutane zuwa ga dalala zuwa ga bata dan annabi ya sani Allah ya sanar da shi akwai malamai da za su zo suna kiran mutane akan bata dalala sai ka bi hankali dan akwai masu kira akan dalala din to annabi ya ce yana da laifi da zunubin wanda duk ya bi shi ba tare da an tauye zunubin su ba su suna da nasu zunubin shi ma kuma yana da me yana da nasa zunubin saboda ya kira mutane zuwa ga bata babu hasara a rayuwar dan adam irin malami ya rayu yana kiran mutane zuwa ga bata babu masifar da ta wuce wannan kuma abin tausayi akar makalla akwai wadda wallahi saboda tukunyar miyar sai yake kira mutane zuwa ga bata akwai wadda wallahi kwangila ce ake basu kuɗi ne ake tura musu daga wasu ƙasashe kawai su zo su batar da mutane ai ta biya musu bukatunsu kuga suna ta tasarrufin kuɗi a kasa gane daga ina suke samun kuɗin su dai ba kasuwa bace da su ba noma suke ba ba wani shago ne da su ba kuma ba shahararrun ma'aikata gwamnati ba ne da suke da babban albashi ba a ina suke samun kuɗin ba kiwo suke yi ba turo musu ake yin kuɗin su hidima wa mabiyansu don idan sun gaya musu su bi haka ake yi dan duk wanda zai bi wani ya san da wani dalili yake bin sa wallahi mun sha faɗa muna maimaitawa lokaci ya yi da mutane ya kamata su zama wayayyu a cikin addini kar su zama kidahumai ruɗaɗɗu kawai mutum ya zo ya zauna ya ɗaura rawani ya saka babban riga yana maka barazana ta banza yana gaya maka ra'ayi ya kasa ja maka aya akan abin da ya faɗa ya kasa baka hadisi kana nan kana zaune da hankalinka yana jan ka ala dalala akan bata kuma gashi annabi yana gaya maka akwai masu kira akan bata wannan shine ibtila'in ai shine jarrabawa dama a rayuwa ga gaskiya ga ƙarya nan wa hadainahu najidain Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda an ruwaito daga Hudhaifa Allah ya ƙara masa yarda yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ke bashi labari yace kwarai kuwa za a samu mutanen da yastannuna bi ghairi sunnati suna yin sunna ba da tawa ba wa yahtaduna bi ghairi hadi suna kokarin shiryar da mutane ko shiryuwa amma ba da ta ba suna ta gaya mutane ga hanyar shiryar amma ba ta ba ce in ji annabi Huzaifa ce yanzu manzo Allah bayan wannan sharrin akwai wani sharri yace kwarai du'atun ala nari jahannama akwai masu wato da'awa malamai masu kiran mutane suna kan kofar wutar jahannama man ajabahum qazahuhu fiha wanda duk ya bi su ya musu da'a za su jefa shi a ciki annabi ya faɗi wannan wa huzaifa ya bayani sauran sahabbai duk suna ji daga ƙarshe akwai maganganun malamai salafu salih akan kin bid'a da kyamata umar ibn khattab yana daga cikin mutane da yawa a duniya malamai da yawa magabata da yawa da suka tsoratar akan bid'a yace ayyuhan nasu qad sunnat lakum sunanu wa furidat lakum al-fara'id wa turiktum alal wadiha ya ku mutane an fa sunnanta muku sunnoni an farlanta muku farilloli an gama muku bayanin addini an kyale ku akan hanya wacce take ta fito fili sai dai so kuke kubutar da mutane ku mai da su dama ko hagu ya kada hannunsa haka ya buga sayyidina Umar yace wa iyyakum an tahliku an ayatir rajmi ya buga musu misali ya ce ina jiya muku tsoro kar ku halaka akan musamman ayatul rajimi aya da magana akan jefe mazinaci kar wani ya zo ya ce la najidu haddaini fi kitabillahi mu ba mu ga wannan haddin ba a cikin littafin Allah a Qur'ani yan cewa yan alqur'ani kadai kenan yace faqad rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa rajamna annabi yayi jifa mu ma kuma mun yi jifa mun jefe mazinaci kenan kamar yana nuna akwai waɗanda za su zo su ce duk abin da babu shi a cikin alkur'ani su ba za su bi ba ku yi nesa kar ku bi waɗannan mutanen ba ga su muna tare da su ma yan alkur'aniyuna fa bi ayi hadisin ba da nuna. a jawo hadisin annabi su ce ƙala ƙato magana annabi fa wai ƙala ƙato har masallatan juma'a ne da su sosai har muƙabala ma suke da mutane ma wai akan wadda duk yace sai an bi annabi ya zo a yi muƙabala da shi a ƙasan nan fa ko mutum ya tuti ya ce wai ƙur'ani yake bi to ƙur'anin wa ya kawo maka ba annabi ne ya kawo maka to wannan jahilci ne kuma ɓata ne Huzaifa wata rana ya samu wasu makaranta ya ce ya ku makaranta Qur'ani ku tsaya fa ku sani kad subiqtum sabqan ba'ida an fariga ku kafin ku yi Qur'anin na akwai wanda suka yi shi yawwa idan kuka ɗauki dama ko hagun kuka kauce wa hanya laqad dalaltum dalalan ba'ida bukhari ya rawaito kun bata bata manisancin bata yace akhwafu ma akhafu ala nasi abubuwa ne guda biyu mafi girman abin da nake jiwa mutane tsoro guda biyu ne na farko yace su rinka wato rawaito abin da su suke ganin sun san shi shine daidai sai su ce shine addini wa an yadhillu wa hum la yash'uruna kuma su bata basu sani ba su watsar da abinda aka karantar da su su kafe su tsaya su ce ra'ayinsu shine daidai sufyan yake cewa wannan sahibul bid'a kenan dan bid'a shine mai ra'ayin da mai kafiya mai kafiya akan ra'ayinsa wata rana huzaifa ya ɗauki duwatsu guda biyu ya ɗora ɗaya akan ɗaya dutse ne ya samu ya ɗora ɗaya akan ɗaya dutsen sai ya ce wa almajiransa ku duba min da Allah tsakanin dutsen nan za ku ga wani haske sai suka ce haba ya abu abdullahi ma nara bainahuma min nuri illa qalilan mu ba wani hasken da muke iya gani tsakanin wannan dutsen da wannan ai kamar sun haɗe sai dai haske kaɗan muke iya hangowa yace to na rantse muku da wanda raina yake hannunsa bid'a za ta zo ta bayyana nan gaba za a yada bid'a a cikin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sunnar ba za ku gane ta ba sai yanda kuke hango dan hasken nan dan dis to shine iya sunnar da za ku iya ganowa saboda mai yan bid'an sun mamaye abubuwa al'amuran addinin an lalata su an zuba bid'a a ciki da kyar za ka kwato sunnar in ji Huzaifa yake gaya musu Allahu akbar kai ka ce kamar a wannan zamani yake shine lokacin da yanzu a wurare da dama ahlus sunna wallahi sai da ya ɓoye kansa kai an yi lokacin da mutum a gidansu ma yana sunnar annabi wallahi sai ya ɓoye kansa tsoro yake ji yana danganta kansa shi ahlus sunna ne cewa mai bin annabi ne amma mutum kai tsaye zai iya fitowa ce shi dan gargajiya ne ko ya ce ma shi dan bid'ar ne ba komai lafiya lau amma duk wanda ya ce zai bi sunna to dama masallacinsu daban sai an nuna su an gane su a cikin anguwa sai ko a gida ne a ce ni fa na ga wannan yaron take takensa tunda na ga ya fara ajiye gemu gemun nan ya fara bin mutanen nan haka muke sunnar an danne ta an matse ta an makure ta kana gani a gidanku iyayenka kakanka babanka mamanka innaka makotanku suna aikata abin da yake ya saba sunna annabi ba za ka iya magana ba wallahi sai da yawa wani sai ya dan fito wani wuri ya dan sha iska ya samu ya sunnar in ya je unguwarsu sai dai ya dan makale ko ba ka bane ba haka abin yake la ilaha illallah manzo Allah dama ya faɗa ya faɗa a hadisin abi rafi yace lokaci zai zo kar tarar da wani daga cikin ku yana kishin gida akan gadansa wani al'amari na umarni na na sunna ta ko abu da nai umarni da shi ya zo masa ko yi hani ya ce la adri la adri ni ban sani ba ban sani ba ba ruwa na da shi ma na fi kitabillahi tabanahu kar a saki kawo mana komai mu abin da muka samu a littafin Allah kawai shi zamu bi annabi ya ce za a zo lokacin da za a zo a faɗi magana ta a ce bara a bi ta ba a faɗi ƙauli na a ce ba za a ba kuma ayi yi ƙarya a ce wai ƙur'ani ake bi ta wannan masu cewa ma ƙur'anin za su bi kenan akwai wanda shi ba ƙur'anin ba hadisin gargajiyar kawai za a yi yanzu misali ba wani malami a garin nan da ya isa ya kare maka wannan bid'ar da ake yi idan an je makabarta a tsaya "Ka salatin annabi goma goma ya ladibu kafa sha uku ya kafi ya shafi ya mu'afi ba ana ambata ba kul wallahu ba ku ga walidanmu wane ne wane ne malami ya zauna binne gawar ba ta daukar lokaci kamar tsawon addu'ar iya da malamin ya rena ku iya yadda zai dadar da ku a gurin na ce ne ina nufin ya gaba ku fahimci sunna ba dan in akwai yan suna sunna ba sa tsayawa a wurin saboda sun san bid'a ne dan girman Allah malamai da kuke yin wannan abun a ina annabi ya ce ai wannan me yasa ba za ku koya mutane abin da annabi ya yi bayan an mutuwa ba annabi bai je binne gawa ba ba a yi mutuwa ba a lokacin annabi to me yasa ba za a bar mutane ba a sake musu mara su tambaya me annabi ya yi, a ce musu ga abin da annabi ya yi su aikata irin na annabi kana zamanin nan ka ce kul kafa uku wannan sai me da abin ka ya zama daidai saboda kul huwallahu ka kira dan ka ce ya kafi ya shafi wannan sai ya zama daidai saboda ka kira kafi shafi to waye ce ai babu amma an saba ana yi duk in an yi mutuwa ko da gawar ta sunna ce idan an yi wa'azi abin da yake a sunna ana yin wa'azi annabi ce yan uwanku yan uwa ga dan uwanku ya mutu ku yi masa addu'a kowa ya roƙa masa Allah Allah ya yafe masa Allah ya ji kansa rahama yanzu yanzu ana tambayar sa shikenan annabi ya juya tafiyar sa wallahi ko an yi wannan sai ka ji ana juya sai wani ce salatu annabi goma goma mana wannan din da kuka yi na sunnan ba daidai ba ne suna su na bid'an shine daidai to waye ya ce a salatin annabi goma goma na sha faɗa a karatu ina maimaita duk tsoron ka da san ƙur'aninka ka kowanne musulmi ya yadda ƙur'ani littafin Allah ne zancen Allah ne amma da annabi ya zo yin tahiyya bai karanta qur'ani ba sai ce at-tahiyyatu lillahi was salawatu waz zakiyatu kawai kai ka zo saboda tsabar kai kana son qur'ani kana son Allah kana zuwa a tahiyya sai ka ce bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahra tanazzalu malaikatu war ruhu biha kana kana daka kada dan ya tsanka kana gama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kai daidai saboda me saboda ka kawo wannan surar ba inda ya kamata ajiye ta ba to salatin annabi da kace ayi bayan an binne ci wace ayi Abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya yafe mana wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh